a jihar bauchi zonal controller na hukumar inshorar tanadi alhaji ajiya bazarma ya gudanar da taron faɗakarwa ne wa ɗaliban makarantar sakandare da nufin cusa musu ɗabiyar yin ajiyar kuɗaɗe tun suna yara ƙanana na adana a banki wannan din zai taimaka musu a rayuwarsu idan suka fara tun yanzu da turanci ana cewa catch them young an fara shi ne daga italy milan wani profesa tun dubu da da ashirin da hudu aka fara wannan abu to har yau kuna da wani tsari ne da wanda kuke so yara nan su taso da shi tun suna kanana idan abu ya zama hali halinka ka ce maka to wannan abu kaza ne kamar an faɗakar da kai ne kamar an tada kai daga bacci ne da baka san abun ba sai yanzu aka ce to ga abin da ya kamata ka yi idan ka samu kuɗi misali yaro ya samu dubu ɗaya akan ya je ya kashe shi ya ɗauki kamar ɗari bakwai ya kashe ya ɗauki ɗari biyu ya ajiye ɗari ya ko kyauta da shi ko wani abu to in kai lissafi in yana ajiye ɗari biyu ya tashi da wannan duk kuɗi da ya samu tunanin shi zai fara cewa to a cikin kuɗin nan fa akwai na kashewa akwai kuma na adana adanan nan saboda gaba ne zai iya zuwa ya same shi ya yi amfani da shi kuma ta hanyar zai taimaka wa rayuwar shi tun da dai yanzu kaga wa'annan yan secondary school ne to idan yanzu yaro ya fara ajiya tun daga secondary school lokacin da ya gama university kaga ai ya zama duk abin da ya samu kuma zai iya sarrafa shi kuma wani irin kuɗi ne tunanin kenan har ila yau na tuntuɓi ɗaliban don neman sanin fahimtar su game da taron faɗakar da su muhimmancin tanadin kuɗaɗe a bankuna. Eh, sunana kamal idris Government conference bakari da kudai secondary school eh, gaskiya na ƙara su so abin da ya sana faɗa ka so duk inda muka samu kuɗin mu mu kai shi banki mu aje so duk wanda wanda ya taso mana ana kaiwa banki ana ajiwa duk wanda wanda ya taso dai da ya cire na amfani da shi. Eh, sunana saliu muhammad sagir a makaranta Government conference of secondary school bakari da kuma i mean ss2 gaskiya abin da aka yi har ga allah kuma hakan shine dai ba mu dama mu san amfanin ajiye kuɗi kuɗi da kuma in wani bukatun ka sun taso yadda za ka je ka ɗauka ka yi amfani da shi to gaskiya muna matukar farin ciki da murna Eto eh da farko dai suna na ahmad abubakar daga class ss3 assistant head boy na government comprehensive secondary school bakarido ah, gaskiya mun amfana da yawa sabila da sun gwada mana yadda za ka kake bujiti na rayuwa ba ka samu kuɗi kawai ko da kana samu ka je ka kashe ba ya kamata idan ka samu sai ka ci kaɗan sai ka ajiye saura ba wai kana samu ka je kawai fi ka je ka je ka kashe ka je ka ci kwalan ka ci awara ka ci waye waye waye ya kamata ka samu kamar ɗari biyu sai ka ci haka ɗari kawo a ciki ko kuma ka ci hamsin sai ka je ka ajiye sauran. Adamu Hassan Burga shine shugaban makarantar sakandaren Bakari Dukku a Bauchi. ya ce yaran sun fahimci fa'idar yin ajiyar kuɗi a banki. Bisa fahimtar mu a matsayinmu na malaman makaranta sakon ya isa yadda ya kamata. Yaran sun fahimta kuma mu da muke gurin kamar waɗanda suke sa ido mun ga lallai taron wannan ɗan zama da aka yi yayi fa'ida kuma ya yi nasara sosai. Abdulhab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.